Dan Adam da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai yi nazari ne game da yadda masu ƙaramin karfi a Najeriya suka raja da amfani da gawayi wajen girke-girke da amfanin yau da kullum sakamakon ɗan karen tsadar da makamashin iskar gas ta yi a ƙasar. Madalla, yanzu haka dai a Najeriya galibin masu ƙaramin karfi a ƙasar tuni suka sauwaƙewa kansu amfani da gas wajen dafe-dafe saboda tashin farashinsa. inda yanzu haka ake ɗura kilo shida na iskar gas ɗin kan naira dubu hudu ko ma fiye da haka abin da ya sa ala tilas komawa amfani da gawayi ga masu ƙaramin karfi. Malam Nura Wada Kabara wani magidanci ne mai iyalai da dama ya shaidawa Abubakar Isa ɗan dago dalilinsa na komawa ga gawayin. Eto eh dalilin guda ɗaya ne shi gawayi ya fi gas ɗin sauƙi a yanzu a wannan rayuwar da ake ciki amma a baya kaɗan gas ɗin ya fi gawayin sauƙi domin muna iya sayan keji kamar siskeji da muke amfani da shi muna iya sayansa dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗari shida har zuwa da ɗari takwas a lokacin gawayi bai kai sauki a kan gas ba amma a yanzu wannan yanayin da ake ciki gas ya koma naira dubu hudu har da wani abu akan siskeji da muke siya yayin da gawayi ko buhu za ka siya bai huce dubu biyu da ɗari biyu da ɗari uku da ɗari biyar wanda kuma gawayin nan zai iya maka kwana talatin kana amfani da shi gas ko sai ka sa naira dubu hudu ka saye shi amma ba zai maka amfanin da ya gaza sati biyu ba ba zai haura sati biyu ba to kaga anan bambancin ba karami ba ne ka sai abin dubu hudu ka karar da shi a sati biyu wancan kuma ka saye shi naira dubu biyu da ɗari biyu da ɗari biyar ya kai maka kwana talatin wannan shine bambancin da yake faruwa saboda haka har abada gawayi a yanzu ya fi gas sauki gaskiya dai muna sai da shi dubu biyu da takwas amma in sa za ka yi da yawa za mu iya siyan ma da bakwai. to menene sauki dai tunda ka gari ya biya su sauki kawai biya muna da su da yawa akwai mai kyalli akwai mara kyalli tuna dai kasuwar sai da gawayin ta bude a ko ina a cikin birnin Kano inda ɗaruruwan matasa ke samun na rufawa kai asiri bari mu bi wakilinmu na Kano Abubakar Isa Dandago wata kasuwar sai da gawayi a birnin To kamar yadda kuke ji yanzu hana wajen wata masana'anta da ake sarrafa gawayi kuma ake sai da shi kuma ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a. Malaya sunanka? suna na abubakar kamar me kake ne me da kai kana yi sai da gawayi nake kuma sannan za ka ma aikin gawayin nake yi to kamar misali ya za ka iya kwatanta mana buƙatuwar gawayi yanzu ga al'umma gaskiya dai al'umma suna buƙatar gawayi sosai kuma yanzu gawayin lokacinsa ne saboda damuna jama'a kuma suna bukata kuma can garin yanzu gawan yana dan yin wahala daga ina kuke samu shi daga neja to kamar yanzu misali kukan sai da kamar adadin trailer nawa yanzu gaskiya dai in kasuwa ta bude za ga mutane suna ta bukata sama da tilera ma idan aka kawo a rana ɗaya Allah yana wayan sa a sai a siyar. Rana ɗaya? A rana ɗaya Allah ya Saboda lokaci ya canja na bukatar. Gaskiya wanda gaskiya ne wannan haka yake. Kamar yanzu misali ah, ita wannan sana'a takan iya rike mutum kamar mai aure haka magidanci kai ai sosai ma dan anan dan ma kusan mafi akasari yan nan dan gaskiya suna da aure har da ƴaƴa kamar masana na cewa wai kuna taimakawa wajen gurɓata muhalli kai ina ai mu nan ba ma bata muhalli sai dai ko mu taimaka ma muhalli <laughs> muhalli masu aure haka ke da. ba wai ga iya maza kaɗai ne ke gudanar da sana'ar sai da gawayin ba a birnin Kano. Wani abun sha'awar ma shine yadda mata suka rungume ta ka'in da na'in duk don tsayawa da kafafu. Malama Sa'adatu Muhammad Abubakar ita ce shugabar bangaren mata masu sai da gawayin. ta kuma yi wa abubakar isa ɗan dago ƙarin bayani kan yadda sana'ar ke tallafawa rayuwar mata abin da zan ce maka saboda a yanzu in aka ce abin da namiji zai yi mace za ta iya yi kuma sakamakon yanayi ne yanzu wanda ya zamanto an gama aiki an yi karatun an yi aikin ba kasuwanci gida ɗawainiya yawa mazaje yawa mata suna neman duk in hanyoyin da za su bi surfa kansu da 'ya'yansu asiri to sai zamanto wannan sana'a ta gawi ta zo da saukin yanayin da mata ma za su iya yin wannan sana'a a cikin gidajensu kuma su tallafa wa kansu kuma su fi karfin ci da sha da sutura har su rufa wani asiri insha Allah akalla kuna da adadin matan da ke wannan sana'a kwarai da gaske mana da shi a yin maka karamin takadiri mata dai a yanzu kano da kewayen za mu samu sun fi miliyan daya miliyan daya sun fi miliyan daya shi yanzu kwanan nan maza za su dan zama ma zaune kenan a ba batun zama ma zaune ba ne ai abin alfaharin maza ne yau su kaga cewa matayen su ma sun zamanto wani abu dan kasuwanci mm. ko ba haka ba saboda samun mace ta samun da namiji ne mm. a rayuwar nan ya kai cewa rayuwa ta yi tsanani abubuwa sun yi tsada da yawa yau idan ko matarka a cikin gida ko ba ta da ilimi mm. za ta tallafa maka jin daɗin ka ne ba batunci ma ragin nauyi ne ga ɗana mai masu adatu mu ɗau misali da kanki ta ya sana'a ta taimaki rayuwarki a alal gaskiya ta taimake ni sosai saboda ka gane na mai graduate na gama ba aiki for years wannan sana'a ta shigo min cikin rayuwata kuma ta sa na tallafa wa mutane da dama cikin wannan harka wanda ina kai ba ma cikin jihar Kano ba na gaya maka nationwide a karkashin ki da wasu yanzu da suke cin sai akwai su a karkashi na kuma sannan a wata kungiya da muka bude ta ma karkashin wannan ta yan gawayi wanda take Bauchi Kano Kaduna Niger kai South northern south muna da eh, kudu da arewa muna da matan da duk muke domin muka yi dominating don ganin cewar mazamanta mun tallafa wa kanmu da kanmu mata To da wannan bari mu ji wani irin sauƙi ne magidanta suka samu sakamakon amfani da gawayin? Sabi'u Gwammaja. Gaskiya ni yanzu abin da yasa nake yin amfani da gawayi saboda ana samun ɗan sassauci na rayuwa saboda yau da gobe. gatsin nan da za ka je ka ba da 600 shida a kilo daya amma yanzu ga shi nan kilo ɗaya nema yake ma ya kai naira dubu saboda aka yi samu na garin dinga amfani da gawayi adam muhammad alfa to a gaskiya a lokacin da ina amfani da gas gaskiya kudin suna kwanzumin da yawa amma da na fara amfani da gawayi na ga ina samun rara alal akalli a ta dubu ɗaya da ɗari biyar akan yadda nake amfani da gas sai da haka shi yasa na ce kwaran ci amfani da wannan gawayi don ya fi tallafa mun game da kula da gida. Sunana Zainal Abidi na Abdullahi Sarkin gaskiya kwarai makuwa a game da tattalin arziki na yanzu yana taimako na kwarai da gaske. Saboda a yanzu ina yin amfani da gawayi na naira ɗari da kasafa zuwa dari kuma ina da 'ya'ya biyar akan dafa min shayi da rana a abinci da daddare ma a abinci gawayin naira ɗari ya ishe ni. Zancen nan da ake dai tuni sana'ar gawayin ta bunƙasa arewacin Najeriya. inda ta sauya rayuwar matasa da dama suka koma matsakaitan masu arziki tare kuma da buɗe kofofin samar da aikin yi ga dubban masu zaman kashe wando inda kiyasi ya nuna cewa ana juya sama da naira miliyan ɗari a duk rana yanzu haka abin da ya sa ake hasashen nan da wasu 'yan lokuta sana'ar za ta yi kafaɗa kafaɗa da wasu muhimman ɓangarori. Malam Tasiu Abdullahi shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu sana'ar sai da gawayin reshen jihar Kano. akalla mutanen kano idan ka kasa su gida ɗari to za ta ɗebi kaso arba'in wanda ta samo wa matasa da mata na gida da sauran al'umma aiki a jihar kano wani ya nuna kenan buƙatuwar amfani da gawayin a yanzu eh gaskiya ne dan da yawa za ka ga mutane yanzu duk sun koma gawayi tun da dama daga gawayi sai itace to kuma yanzu modernizing din shi itacen da aka yi ya sa kowa yanzu ya koma gawayi duba da yadda gas yanzu ya zama abin da ya zamana a gidajen mutane to kenan wannan sana'a kenan yanzu ta zama wani jigo game da bunƙasar tattalin arziki a jihar kano wannan gaskiya ne hmm. wannan sana'a ta zama jigo game da tattalin arziki na jihar kano tunda da yawan matasa waɗanda suke zaune gari banza za ga wannan sana'a ta zama musu aikin yi hmm. ana juya makudan miliyoyin nerori a wannan jiha ko kuma a cikin wannan sana'a duba da yadda ake zuwa a saro shi ana juya akalla miliyan ɗari a rana a jihar kano wanda ake juyawa na gawai kenan bangaren nan naku ba karamin nauyi ya dauke gwamnati ba a wannan bangare namu alhamdulillah ya taimaki gwamnati ɗari bisa ɗari duba da yadda da yawa zaka ga wani ma mai digiri ne wani ma har da masters amma kuma sana'a sa kenan gawai to kuna dan buƙatar wani ɗauki ne daga gwamnati ko kuwa kun tsaya da kafafun eh muna buƙatar ɗauki daga gwamnati domin gwamnati uwa ce kuma a yaushe masu mu dan samu dauki musamman akan yanayin sana'a mu duba da idan mun taho wani lokacin zaka ga mukan dan samun matsala ta jami'an tsaro akan hanyoyi na dan abun goro wani lokacin za ga har suna dan tsawala mana muna kira da gwamnati da Allah ta abun nan dinta a ta na uwa mu 'ya'yanta duk lokacin da muka ɗauko kayan daga wasu jihohi za mu shigo da shi su dinka dan jan kunnen su ma'aikatan da suke kan hanya don su dinka dan sauƙaƙa mana mu ma mu ji daɗin gudanar da kasuwancin a jihar. To sai dai kuma yayin da harkar gawayin ke ci gaba da bunƙasa tare da karɓuwa a tsakanin al'ummar Najeriya musamman arewacin ƙasar, masana muhalli na gargaɗi kan irin matsalar da hakan zai janyo, sakamakon yadda ake sare itatuwa da sunan samar da gawayi. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na arafai musamman wakilinmu da ke Kano Abubakar Isa Dandago da kuma injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya. Allah ya Allah